من الشيطان اللجين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان ورزقنا بمواسم الخيرات والصلاة والسلام على من جاء بالهدى والدين الحق والخيرات سيدنا ونبينا وشفيئنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقامو cikin ni'imar Allah da yardarsa mun tsinci kanmu cikin waɗannan kwanakin da ake cewa ga sunan sun taho ka musu shiri to yau ba ɗaya ba yau muna biyu a watan Zulhijja mana ɗaya ta tafi ta wuce ita kuma ranar biyu ga watan zulhijja inda an ce biyu ga watan zulhijja to in ta dawo arfa ce nan dai kamar yadda aka yi ta maka ishara cewa talatin ɗin ramadana ta zama tarihi dama kwana goma kaka ɗauka abin yanzu za a gan shi kamar kintawa da bismillah kawai mai ya rage yanzu a gaya maka ko a tuna maka shine ka ɗauko siffar muminai ta gaggawar aikata alkhairi amma mutukar ba za ka yi sauri ba to za ka ji an gama za ka ji an yi babu kai ko masu yin da kage ga suna yi da aka yi da su tare za ku je duk inda za a ji Shi ne lahira in ba kai wasan ba riga su zuwa kuma kai ba kai ba kuma an je can abin da za a tambaya shi wannan ayyukan da aka yi kai ina naka su Allah yake so so wasari'u ila magfiratin min rabbikum da Allah ya ce ku yi gaggawar neman gafara ta musamman daga wajen ubangijinku wata aljanna ce fadinta kaman fadin sama da ƙasa sai ce o iddat an tanade ta an tattale ta ba dan su kowa ba lil na sai dan su masu tsoron Allah Allah ya sa mu cikin a malamai suka ce dama duk abin da Allah ya rantse maka da shi a cikin alkur'ani to jan hankalinka yake zuwa ga mahimmancin wannan abin a wajenka shi Allah yana rantsewa da duk abin da ya rantse da shi don jan hankalinka kai ne aka ce in za ka rantse ka rantse da Allah har annabin rahama ya baka ka'ida man kana halifan fali halif billahi aw duk wanda zai rantse to fa ya rantse da Allah in ba haka ba bakin sa kanan kafarsa to in ya zama da abin da Allah ya rantse da shi yana jan hankalinka ne zuwa ga muhimmancin sa to wayannan kwanakin suna ciki Allah subhanahu wataala ce wal fajr ya rantse da lokacin ketowar fajr wasu malaman suka ce na kowace wayewar gari wasu malaman suka ce na washe garin arfa sannan kuma sai ce wala yalin ashir ya rantse da dararen waɗannan kwanakin da muka shigo cikinsu daga jiya guda goma Allah ya rantse da su to kaga in ka fahimci ka'idar rantsuwa jan hankali ce to yanzu Allah ya ja hankalinka zuwa ga waɗannan kwanakin kafin su zo an tuna ma yanzu sun shigo jiya me kai a cikinta yau da kake cikinta kafin a rabu in za a rabu me kake a cikinta su ne dai kwanakin da ake faɗa wanda muka ce maka hadisin ibn abbas annabi ya ce ma min ayyamin babu wasu kwanaki daga cikin kwanakin shekara wanda al'amalin salihu fiha ayyuka na kwarai suka fi soyuwa a wajen Allah sama da mutum ya aiki a waɗannan kwanakin na goma zulhijja ni'imar shine annabi ta al'amalin salihu kawai kenan komin kankantar aiki kalmatin tsayi ba sakin sakin fuska ga dan uwanka kawai in dai aiki na kwarai ne to ya fi soyuwa a wajen Allah wannan ya sa masu habai suka yi tambaya da suka tuno su fa suna fita jihadi ka sara a sare ka baka shawuri ba yi shahada amma yanzu annabi rahama ce al'amalin salihu kuma al'amalin salihu ba a ware kowanne ba kawai ba karami ba babba sai suka ce ya rasulullah walal jihadu fi sabilillah yanzu ayyukan nan na kwarai da aka ce sun fi soyuwa a watan zulhijja goma farko har ma jihadi don ɗauka addinin Allah mun ji cewa annabi ba je kaka dawo kawai yace walal jihadu fi sabilillah har ma da jihadin kawai me ya faru ya togace mai jihadi guda daya sai ce sai dai mutumin da da aka kira sallar yaƙi ya taso a fito da ya tashi fitowa sai fito da dukiyarsa gaba daya ba abin da ya rage ya ce ya rasu lahi a raba matafiya fi sabilillah da za a fita kuma shi ma sai ya shiga ayari yadda aka rabe dukiyarsa kafin a fita babu shi ma da ya tafi babu bai dawo ba annabi ya ce to in kaga kayi aiki a goman zulhijja wannan fa da muke bi ga wata a yau wani ya taka maka birki to sai dai wannan sai dai wanda ya irin wannan jihadin da shi da dukiyarsa gaba daya shi din ma malamai suna tattaunawa sai shi ne ba za ka kamo shi ba ko sai shi ne in bai fi ka ba baka fi shi ba kuke kunnan doki kaga ko wa'annan kwanaki su ne Allah ya rantse maka da su kaga ku sun cika masu falala amma yanzu kawai iya jiya tambaye kanka iya jiya yaya wajen linka aiki ya wasu wani abubuwa kai wanda da baka yin su a bayan sakamakon goma ne ka ƙara linka su to ma ka san za ta zo ka mata tanadi ka san ni'ima ce ka tsanci kanka a cikin su da bayan ramadana da yawa sun rasu da yawa ka haraka su makabarta da yawa ka je ta aziyar su da yawa duniya ta gaya maka cewa sun rasu amma kai baka rasu ba ni ba rasu ba Allah ya mana ni'ima goma zulhijja ma gata mun tsinci kanmu a cikin ta to fa ka sani biyar da kwanaki suka kai da maimaituwa ko dai kai yinin da wata ran ba za ka kwana ba ko kai kwanan da ba za ka tashi ba yace inna la nafrahu bil ayyami naqta'uha yace mu muna ta farin cikin kwanaki da muke wucewa yace amma fa ba farin cikin ba ai da mu aka yi kaza ai za mu yi kaza kuma lokacin ya zo yace ka sani wa kulli yawmin maba yajanu min al-ajali duk lokacin da ya wuce yana kusanto da kai ajali ne to kina yana kusanto da kai ajali ne zaka je kai ma kan gaba da ba zaka tashi ba to kaga in haka ne to guziri wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa ku yi guziri amma mafi alkhairin guziri a hanyar tafiya lahira tsoron Allah a irin wa'annan kwanakin su abi hurairar wa'annan kasuwannin naku bi suke suna azkar dan su tuna mutane falalar kwanakin karkar wanda ya shagala ma sai su tuna masa to kaga kuwa lalle ya kamata kai ma ka takaita idan alhaji yanzu yana san inda in yi raka'a biyu sai ka yi dubu anan baka kamo shi ba to kai da kake nan din kuma kai ma da Allah ya maka wata falala kai yanzu alhaji ya shiga gaban mu tunda ya riga ya je san da bamu je ba ya shiga gaban mu amma kai ma da kake nan akwai wanda ka shiga gaban su Allah ya maka falalar da bai musu ba Allah ya miki falalar da bai musu ba to kai ma kai kokari kai ma ka amfana da wannan damar ba don komai ba watan sai ka ji ba mu bane idan mun ga zulhijja to ramadana ai sai mai tsawon kwana kuma wata babbar magana ce to baka sani ba bamu sani ba ko wannan sune goma zulhijjar namu na karshe tunda mun riga mun shige su to kaga me ya kamata kai aiki amfani da dama idan ta samu annabi ya ce qaribu wa saddidu ku fa nemi daidai in ku ko tarar da daidai ku tabbata akan aiki na kwarai yace wa alamu ku sani annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi amalihi ba ma wani fadayen ku da zai tsira a gaban Allah wai dan aikin sa sabai suka ce wala anta ya rasulullahi ce wala ana illa an da ni Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin sai idan Allah ya lullube ni da rahamarsa da falalansa to kana ma dagewa aikin kana amfana irin wannan lokacin ina kuma wanda shi bai damu da lokutan ba shi su tafi akan kare na doki kuma lahira sai ya je shi to an fi komin mara da kanakum da Allah ya ce min kabla an ya ce a hada tun kafin mutuwa ta zo ɗaya kuma ya ce a bashi dama bai yi ba yanzu ya yi a ce a'a ba a bada wannan damar walan Allah nafsan idza jaa ajaluha Allah baya jinkirta rai idan ajalin ta yi to tun kafin ranar da zaka yi nadama yau ma la fa'un nadamatu kai yadda sahabban nan suka yi mun karanta rana ya ce suka gama kuɗi suna tafiya da ayyuka na kwarai suna amfani da damar su suka ce ya rasulullahi masu kuɗi sun tafi da lada suna sallah da mu suna azumi da mu amma suna ciyarwa ba mu da abin ciyarwa annabi ya ce kuma ku je ku yi tasbihi da takabiri da tasbihi ha masu kudin masu masu ka hada da tasbihin da takabirin da tasbihin kaga haizu dai falalar tana nan fifikon yana nan talakawan suka zo suka ce ya rasulullahi sun gane tasbihin ma yi suke annabi ya ce zalika fadlullahi yutihi man yasha to abinda aka ce falala ne Allah yana ba wanda ya zaba to kai da Allah ya zabe ka kai irin ta sahabban nan irin sai na Usmanu da yake ciyar da bataliya in za a fita yaki annabi ya ce ya samu aljanna da dukiyarsa irin kai su dan sa dan ubada wanda shi in ya daga hannu ma abin da yake ta Allahumma rzuqni malan wa fi'alan karaman fa innahu la yastahu al-fi'alu illa bil mali yace Allah ka azurta ni da dukiya da aiki na kwarai dan ayyuka ba sa yiwa sai da sai da dukiya in da ka kura maleji irin sai na Abubakar ka san sai na Abubakar wajen ciyar da dukiya kura maleji ne ba wanda zai iya tasa duk wanda ya ciyar ba zai iya tasa ba har sai na Usman din ba za su iya tasa ba dan dalili annabi ne a hadisi yace duk wanda ya mana aiki ya mana taimako a wannan addinin mun biya shi ya ce illa ababakar amma da sai na abubakar ya ce ya mana abin da sai dai mu jira lahira Allah ya biya shi manya gyaran wasa to da Allah irin waɗannan magabatan yaya kana ɗauko hoton rayuwarsu kuma kana neman lahira da damar da Allah ya baka ka yawaita azumi a waɗannan kwanakin kana da niyyar yawaitawa sadakar kalinka ta sama da yadda kake in da baka yi yanzu da Allah albarkacin wa'annan kwanakin dan ka samu wannan falalar kana yi ciyarwa yaya kana yi kiyamun laili ka ƙara inda kana yi in baka yi yanzu saboda wa'annan kwanakin ka tarka karatun alkur'ani ya kuke da shi daga jiya zuwa yau an samu canji ko kuwa a ko dai kana nan kwanakin haka kana kallon ruwa kwado zai maka tsafa za su wuce kamar yadda na faɗa kuma ka je lahira a tambaye ka dama ce an baka a uwa uba layya kana nan da tanadinta ko raguna sun yi tsada ba za ka yi ba amma kai teburin ka dai ya fi dubu ɗari biyar ya kai miliyan guda amma dai raguna sun yi tsada ba za ka yi ba to kamar yadda na faɗa wa yan uwa a Nijar shekaran jiya asabar ce mun yi wa'azin haɗin gwiwa Najeriya da Nijar cewa aljanna ta fi komai tsada Allah kuma abin da ya ce inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna dama ai abin da Allah ya saya daga wajen mu'mine wasu ne mafiya tsada nasu shine ransu da dukiyarsu in ka ci ciniki kuma kafi kowa sanin zaka bayar a baka ne to Allah kin da yayi da mu'minai su bashi rawukan su da dukiyarsu kuma bi anna lahumul janna su ya ba su aljanna ita kuma aljannar da zai ba su ya ce yayi tattali a cikin ta na irin abin da ma la ra'at ido bai taba gani ba wala uzunun sami'at kunne bai taba ji ba wala kadara ala qalbi basharin tunanin dan adam bai taba darsu abin da ke cikin aljanna ba to ka san tafi komai tsare to ita aka ce ka bada ranka da dukiyarka a baka ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ku saurara inna silatallahi ghaliya ala inna silatallahi aljanna ku saurara kadara Allah fa tsada ne da ita kuma kadara Allah ita ce aljanna to ka zauna kana cewa raguna sun yi tsada wato kalmar raguna sun yi tsada alkina ba wai kudin bane ba shi da shi shi raguna ne sun yi tsada ba zai ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan adam bai aikata wani aiki da Allah ya fi so ba a ranar goma ga watan zulhijja sama da zubar da jini alazai na hadaya na mukimuna na layya yanzu Allah ba za ka yi ku kunyar Allah ba ga wata rana guda ɗaya a faɗin shekara ga wani abin da shi Allah da ya baka ya ce yana so a wannan ranar kuma kana da hali ba ba ka da hali ba a a tsada ce za ta hana ka kai abin da Allah yake so a rana ɗaya a faɗin shekara kuma ka san ranar kuma Allah ya baka damar amma daga an ɗauki wasu abubuwa guda biyu da kai wanda ba su kai layyar ba sun fi kuɗin layyar kawai ina faɗa ɗin nan ka sani zaka iya hango abu bi kawai da kai a faɗin shekara ba abubuwa da gaba ɗaya ba wanda ma su ka manta kawai abu bi da kai wanda sun fi kuɗin layyar amma dai layyar guna raguna sun yi tsada ba za kai ba abinda Allah ya fi so a rana ɗaya a faɗin shekara ba za kai ba ba fa ma maganar wanda ba shi da kuɗi ko ba shi ba a ce ka ci ba in dai ba wani garanti gare ka ba la yakallifu Allahu nafsan illa wusa'a mu wanda muke magana yan raguna sun yi tsada akan su muke magana ba wai kuɗi ne babu ba to kaji aljanna ta fi komai tsada ala inna sil'atan lahil galiya ala inna sil'atan lahil janna dama kadar Allah tsada ne da ita kuma kadar Allah ita ce aljanna ba za ka sha mamaki ba ka ji kunya za ka ga yanzu ana ta yawo da raguna a kantoci da abin nan wannan yawon da ake so da su a raguna a kantoci wai wani ne shi bayan shi zai yi kuma yana raba mutane su kai kuma ana kokowa da kai kai kadai kawai naka kai kadai shi wancan zai yi kuma zai ba wasu su yi ya yi abin da Allah ya fi so a wannan ranar a faɗin shekara kuma ya ba wasu su yi abin da Allah ya fi so ko ba a gaya maka ba kuma wannan yake nuna Allah ya fi son sa kenan amma kai dai kana nan kana tunanin raguna sun yi tsada to soja alkalin kansa hasibu an fusa kun qabla an tu hasabu ku ya kanku hisabi tun kafin ranar da za a yi muku wazinu a amala kun qabla an tuzanu ku auna kanku ayyukanku da kanku tun kafin ranar da za a auna muku Allah ya datar da mu Allah ya mana gamdakatari na'am wai mala ali yace matasan da kuɗi da suke ta ba su da aure ai ya ba ta da sharadin aure magana ce ta takawa shi Allah ba naman za a kai masa bare ka sai baka da mai soya masa lan yanalu la halhumuha wala duma'uha ba jinin da ya samu Allah ba ba naman ba walakin yanalu taqwa minkum to ga ai shekara saba'in na unguwarku da mata uku bai taɓa yin layya ba kai baka da aure amma sai ka sai katon sa na miliyan biyu ka kwantar a kofar shagon a yanka in ka gada ma ka daure jagwalgwalo a sa a shago in magana ma ka sha kunu ka ce a yi wawa ka koma kai ta bacci a shago kafuwan wanda bai ba ana bin ka bashi ne ana ka biya ai lokacin biyan bai bane shi ya sa ko kuɗin ka rasa na biyan bashi dama lodin guri ne shi ma ganka karba Allah ya